imamun nasa'i ya yi istinbati sai ya kawo fahimtarsa sai ce saki da aka yi da ishara da za a iya fahimta ba magana ba ishara aka yi da fahimta an fahimci mai isharar ke nufi ma'ana in an aukar da saki a ishara saki ya yi ko bai yi ba za mu ji a ba abinda za mu cikin nan sai dai istinbat sai dai kowa ya kokarin shi saboda isharar da hadisin da ya kawo sai a yi kokari a yi istinbati kenan ko قال أخبرنا أبو بكر ابن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال اتي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جار فارسي منذ الله صلى الله عليه وسلم هنا دومر مكوتي متمن فارسي طيب طيب المرقه ya iya shirya abinci romo ko farfeso da shirya fata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yamin wa aisha shi zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana a lokacin na Aisha na kusa da manzo Allah fa au ma ilaihi bihi an ta'ala sai ce manzo Allah ka zo an shirya abinci wa au ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila Aisha ai wa hadhihi sai manzo Allah kuma yayi yayi nuni yace tare da wannan duk ba magana amma da hannu shi ishara akai ko fa au ma ilaihi al-akharu hakaza da yadihi Allah marratayn la la eh abin babba ne kenan ko ya zo ya yi manzo Allah tare da wannan an fahimta ko ba fahimta ba hukunci ya tabbata ko bai tabbata ba eh wa maqsudul musannif rahimahullahu ta'ala anna al-isharata al-mafhuma tusta'malu fil maqasid yace al ishara al mafhuma tustamal fil maqasid ana amfani da ishara mafhuma a cikin al maqasid abubuwan da ake nufin kaza kaza kaza kaza sai ce wa talaqu min jumlatiha yace sake yana cikin al maqasid al maqsuda fa yasihu istimaluha fihi sai ce in aka yi saki da ishara da aka fahimta aka tabbatar da saki ne saki yayi ko bai yi ba yanzu ba wanda zai kama imamun nasa'i da hujja abin da ya kawo kenan kai ma ka duba ka gani sai ya ce abdalaku bil isharati al-mafhuma ya inganta ko bai inganta ba sai ya kawo hadisi hadisin abinda hadisi ya kusa wannan makoci ne na manzon Allah mutumin Farisa ne ya iya shirya abinci ya iya shirya farfesu ya iya shirya kaza kaza kaza kaza sai ya shirya abinci sai ya zo ya kira manzon Allah amma da ishara ba da baki ba sai manzo Allah kuma ya mishi ishara ya ce da taho tare da wacce ke tare da ni da ishara ba da magana ba sai ya sake ishara ya ce a a a a ko a a a ba da baki ya faɗa ba ishara da aka fahimci a a a to hukunci ya tabbata kenan ko to irin wannan ya faru a cikin saki saki ya auku eh eh imamun nasa'i ga abin da ya fada ga hujjar da ya kawo akwai kisa hadisin da ya fi wannan ma fitowa fili wannan bai hude da ya je kashe wannan jariya ya je jin mata ciwo za ta mutu kafin ta mutu da da sauran ragora wanzu Allah ya ce wa ya kashe ki wane wane wane da aka kira sunan wane sai ta yi haka ta nuna eh sai aka kawo shi aka yi mishi hukunci wa hadha wa dhaka al-hadith asrahu min fil bab min hadha al-hadith to saki in ya auku da ishara za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba eh saboda me me yasa da ya aiki da wancan kisa ba ya kawo wannan hadisi eh ya karanta mata aka ce mutumin ina ne mutumin farisa ko zuwa ne da manya-manyan makiyar na na aisha yanzu <laughs> iyi za ka ce da hausa za ka ce iyi ka gane ko to wancan ba za ta iya yin magana ba ne sai aka yi amfani da isharar da har aka yi haddi ko to wannan zai iya yin to farisiyu watakila ba a jin larabci da shi ma ba zai yi ba? eh oh. a ah, bebe kukurma wannan maganar su kenan ayi yi maganar su ce ishara saboda ba za su iya yin magana ba ko wanda baya jin yarenka ai kowa da yarensa amma duk duniya kuma akwai yaren da Allah ya hada kowa baki daya Allah ke sarki shi ya halici wannan halitta wa Allah kuma shuguba wa qaba'ila lita'arafu wannan na gafilatanci wannan na yarbanci wannan na hausa wannan na turanci wannan faransanci wannan larabci wannan din baki daya kuma sai ya hada mu baki daya a cikin ishara duk ya wanda ya ce maka haka ya shiga cikin turanci larabci hausa menene zo kenan tafi tashi zauna kowa ya san wannan ya aka yi kowa aka yi ijma'i kan wannan sai allah haka dariya akwai balarabiyar dariya baturiya bahaushiya haka kuka huwa lazi abhaka wa abka to shi sa wannan kuma dibbil ishtirak duk baki daya dariya daya ce kuka daya ce daya daya ne kuka daya ne ko daya ce daya ne dariya fa daya ce amma kowa da harshen shi amma baki daya an hadu kan ishara da kan dariya da kan kuka kowa daya ne ba bambanci to wanda baya iya magana ko baya jin yarenka baka jin yarensa dole da ishara za ku yi ba haka bane ba to irin wannan in aka to wanda yake jin yaren ka zai iya yin magana sai ki magana ya ishara fa yayi akai tsaye a yayi akai tsaye me yasa yi magana ba ya ishara kuma zai iya ba larura wannan aka ce makoci ne na manzo Allah farisiyo wanda kila bai koyi larancin mutum bai iya ba wancan kuma da aka kashe kafin ta mutu ba za ta iya yin magana ba ne sai ishara ya ka harama kun. tana da sauran ragowar rayuwa ba abin da zai motsi sai kai magana ba za ta yi ba sai aka yi aiki da wannan to amma yana zaune kai da shi kana ikuna hira sa'annan matsala mai muhimmanci ta zo kan saki ka ki masa magana ka ce ka yi masa ishara ko ya ki maka magana ya ce ya ishara ka ki mata magana mata ka ce ka yi ishara za a ɗauki sakin ya auku kai tsaye ko sai an bincika an kai wajen alkali sai an je sai an bincika a za a iya ko menene a za a iya tsakanin shi da ita sun fahimci juna ta san abin da yake nufi saki ne ya san shi ma saki yayi a to yayya eh ba shi ke dan ba ya yi ko bai ba ya yi kai da mace kuna zaune shekara arba'in kuna tare da rana dai kai mata shara ta fita ta baka gida fita a shara da zafi zafi ta fita ta baka gida mai kake nufi gida ta fita ta baka gida ta fita ta tarka ta kan jefo mata eh a wanda ya ce mata jeki gida daban da wanda ya tashi hankali maza maza ki tsaki wani gida babu alkalam idza qusida bihi fi ma ya tamilu ma'ana babin da yazo in aka yi magana ana nufin abinda ake nufi din nan magana za ta ɗauki wannan ma'ana za a yi amfani da shi ko ba za a yi amfani da shi ba za a yi amfani da shi za mu abin da ya kama قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي حديث الحارث أنه سمع عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية إنما أداة حصر الأعمال جمع عمل والنية جمع الأعمال وأفرد النية wa inna ma limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya nisibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajar ilayhi ila mahallu shahid na wannan unwani innama al a'malu bin niyya al a'malu jam'un wa an niyya mufrada akwai akwai tsakanin al'amalu a'malu والأعمال بالنية هناك قال الأعمال بالنيات فقالوا مقابلة مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسم آحاد متون خمسين كي زوني كسر كي كتشي غانيرا خمسين كجي قربا كوا داي داي تنشيتي الأعمال معنا كوا داي داي كينا الأعمال bin niyyati ma'ana kullu amalin ya yahtaju ila niyyatihi mustaqilla yin sarki yin alwala sa'annan fuskantar gabas sa'annan Allahu akbar amma al'amalu bin ayyuka baki daya niyya daya ma'ana niyyar zan je in sallah ya wadatar lokacin sarki, wajen alwala wajen komai da komai alaysa kazalik li'annahu جمع الأعمال وأفرد النية والنية هي مدار العمل أليس كذلك؟ أين محل الشاهد الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه مجنى in aka yi nufi da ita a cikin abinda ma'anar zai iya ɗauka فقالوا فأتى بحديث الأعمال بالنية وإنما لمرء ما نوى من يستطيع أن يستنبط لنا في هذا الحديث مدلول عنوان الباب ايه اه wannan muqabalatul jam'i bil jam'i yaqtalif isma ahada naka ce al a'malu bin niyyat wannan mas'ala ce da ban ba ta alaka da wannan abin muke nema yanzu shi cewa alkalamu idza qusida bihi fi ma yahtamilu ma'anahu ثم أتى بأحاديث النية الأعمال بالنيات إيه. إلى الله ورسوله فإنه هاجر اللي لا هناك من هاجر لله إلى الله ورسوله وهناك من هاجر ليتزوج امرأة فالكلام يحتمل هذا ويحتمل هذا كله لذلك من هاجر لله ورسوله فثوابه عند الله ورسوله ومن هاجر ليتزوج إذا وجد المرأة وتزوجها فقد نال ما مبتغاه وإذا لم يجدها قد خسر مفهوم؟ باب al’ibadati wal’ifsah bilkalima al’adhuz biha iza kusa da biha limala ya tamilu ma’ana ha lamtu jib shay’an wa lamtu fit hukman imamun nasa’i kira al’ibadat wal’ifsah a yi bayani a yi fasaha nuna fasaha bilkalimatin al’adhuz biha a yi kalima da aka yi magana da ita ku idza da biha lima la yahtamilu ma'anaha yi magana abinda ake nufi din nan ba zai ɗauki wata ba Ya ce ma'anar ba yace yi ji yujibu shay'an misaluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammadu ibnu Abdullah da Qurayshawa suka zo suna son su zage shi sai suka ce muzammamun inna ma huwa muhammadan inna ma huwa muzammam alaysa kadhalik alayhi muzammam wa ala zalika yatawajjahu kullu ma yaqulu ila la ila muhammad ai jin hauje ai ba wani muhammad bane ma muhammad muzammam ne ma ai ba wani muhammad bane to in suka zo duk abin da za su faɗa akan muhammadu zai sauka ko akan أسم مذمم لأن المذمم لا يأتي لمحمد وعلى ذلك ما أصاب محمدا شيء مفهوم طيب قال أخبرنا إمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثني شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زمن الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش كلا كلا كدوا يد الله يكوتر دزاج قريشا وغبرينا ولعنهم دلعنتنس إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم مناسبة كنا مناسبة كنا مناسبة كنا تميتيتي مناسبة, مناسبة dama ai ana aunawa ne a cewa suke musulmai duk abin da suke da shi da ka jefo musu dan abu kadan sai ka rikita musu lissafi sai su manta da duk abin da suke da shi sai ka rikita musu lissafi shi sa da'iman ana kawo abin da zai rikita lissafi shekaru kusan 25 da suka wuce akwai abin nan da ake tsarin abin nan gidan rediyo kano dausayin musulunci da malam tijjani bala da mutar Atamma, da yusuf ali alkali sani shu'aibu zaki su suke kullum za su ga an cika gari duka wata ta aiko takarda wani aiko takarda muna gida guda ma shi da wansa ne ko shi da kaninsa ne to wan yayi tafiya sai zai neme ni ko sai zai kaza kaza kaza kaza Ko wani sati za ka irin nan maganganu sai na fada ma ko mutari Allah ya ji kansa da gafara ko sani shu'aibu ko yusuf ali na ce ku ba ku san wa'annan tambayoyi da kuke faɗa daga sabon gari ake shirye su ba ya za a yi na ce wa'annan maganganu duk ran da kuka faɗe su duk kun tashi hankalin mutanen kano kenan kuma abin da ake so a gidaje kano gidaje ne na gado kai da wanka kai da kaninka ita da kaza shi da kaza ba haka ake zaune ba to in aka faɗi wannan magana duk wani wanda shi da wansa ko kaninsa ke zaune gida ɗaya ko ya tafiya ko bai tafiya ba ya zai jiran nan na ce in tambaya suke su wannan a kira mai shi a bayyana masa amma kar a faɗa a cikin rediyo a tashi hankalin mutane to ainihin abin da ake bukata kenan ba wai ainihin wanda ya filim da wanda ya kaza ya ce mace ta haifi da alkur'ani ta haifi da carbi ba wanda ke nufin wannan mai ake nufi a rikita ma musulmai lissafi a gwada a auna hankalinsu a gani suna cikin hayyacinsu ko a ruɗe suke alkur'ani din nan ya aiko shi Ta tawasitanwa jibrilu an kawo mawa Allah shi ya ba jibrilu jibrilu sayidul mala'ika kenan sayidul mala'ika ya kawo masu sayidul bashari sa'annan sahabbai suka haddace aka samu manya-manyan qurra obai ibn ka'ab su wane ne zaid ibn sa'an sa'annan aka zo aka samu manya-manyan malamai ƙura usaba wa ashara duk wayannan tarihi da aka yi aka samu inda su kawo tafsiri duk wani abin da ya danganci alkurani ba abin da aka bari shi kenan bai isa ya ja hankali mutane ba sai wata ta haifi ɗa da alkur'ani a hannu kuma asibitin mission kuma aka yada ana ta yadawa mai gaskata ya gaskata da wadda ta ce to in haka ya auku Allah mai mai iko ne akan komai in kaza kaza kaza da shi ya za haka ya auku ma'ana sai wani ya zo sai wani in za sai wata ta ce ai to in wani zai zo da alkur'ani a hannunsa yana ɗan kankani to ai wanda aka aiko manzo Allah ya shi kamata a ce ya zo da alkur'ani ka gani me suke nufi suna nufin suna so su dagula mutane lissafi ne su rikita mutane safi su ce ayi kuma ayin haifuwar dan shi ma ya fito da carbi na haifuwar da yake ne a kamfanin carbi ya ka haifu shi da shi to sai me ya fito da carbi sai me mana alkur'ani ya fito cikin shi nan wacce ta haifa ta haifi dan kafira ce dan kafiri ne kuma asibitin mission ne sai kuma suka fito da alkur'ani to shi ne wannan ya sa asibitin yan mission sun karbi musulunci ba zai sa su karbi musulunci shakkiyanci ne ake yi to sa'an nan sai babban matsala ta zo aka yana duniya duka na ce musu ai ba haka ake fada ba ai an yi fina-finai waɗanda suke muna nama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke kaza kaza kaza na ce farko ma tukunna kafofin wasa labarai na larabawa duk haka suke faɗa abin da ya kamata su fada ai mummunan aiki amma ai ma manzon Allah batanci kuskure eh kuskure waye zai yi manzo Allah batanci eh Allah madaukakin sarki ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa suna salatin Allah as-sana'u alai mala'ikun Allah wa ya sa adadin su kuma yusalluna bil fi'l al-mudari kullun suna yi sa'an nan Allah madaukakin sarki ya dauke shi suka tafi sama'an sama'an sun maza da ila sabi mala'ika jibrilu da ya kai matukansa sai tsaya da ce wa ya ce wa ma minna illa lahu makamun ma'lum ba zan iya tsallaka nan ba kai ka tafi manzon Allah ya tafi ya tafi ya gana da ubangiji ya ce ra'aitu rafrafan akhdara shimfida shimfida koriya shar karshen kyau kenan a duniya Ya ce balagtu mustawa asma'u al-Akla. Ya ce na kai inda ina jin motsin kalamin kudura ana rubutu ana rubuta kaza kaza kaza kaza duk wa'annan abubuwa manzon Allah bai taba jin su bai taba ganin su ba ce amma sai Allah madaukin sarki ce ma za kalbasar wa ma taga manzan Allah ma za mana Allah dan birni ne ko za a ce dan birni ne ko a eh a ba za a ce dan birni ne ko ba dan kauye bane yace ma za kalbasar wa ma tsara aka tsarkake idansa duk wani kwamishina ko minista ko duk wani alhaji duk wanda ya sauka maka yana sauka maka da shi da matan zaka ana kallo ana kana kallon fitila ya fito Najeriya amma manzo Allah ya tafi inda bai taba zuwa ba bai taba gani ba kuma Allah ce ma za laqad ra'a min ayati rabbil kubra amma kuma Allah ce ma za kal basar wa ma taqa an sarkake mai kenan idan sa sa'an Allah madaukin sarki ce wan najmi idha hawa sai da rantsuwa ba shi ne alfaza zai ce alam yuqsimir rahmanu bin najmi idha hawa ala annahu ma wa hawa Ma ما wa ma وما wa ma ينطق عن الهوى معنى أن tsabtace idon shi ma za ka albasa maganansa an tsabtace harshensa wa ma yantiku anil hawa an tsabtace kwakwalwarsa ma dalla sahibukum shi kansa sannan Allah ce ya si wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin innaka laminal mursalin طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإن كنت في شك مما فاسأل الذين يقرؤون من ولا تكون من الممترين سيدا أكا سبتشي شي دايا بايا دايا قبو بيسا أكا زو شي كنسا بدنسا أكا سبتشي شي سألنا الله شي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سألنا كل رانا دنيا awa ashirin da hudu a shahadu Allah ilaha illallah a shahadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da kano ke yin kira sallar la'asar ana sallar la'asar ana a shahadu Allah ila Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin a lokacin wata kasan ana sallar magaruba a lokacin wata kasan ana sallan isha a lokacin wata kasan ana sallan asuba a lokacin wata kasan azhar a lokacin ma'ana arba 24 awa arba awa 24 ana manzo Allah salati duniya musulunci duka baki daya awa 24 a lokacin da kano kuke la'asar wata kasan magarba wata kasan isha wata kasan kowanne ya zauna attahiyatu lillah ashhadu an la ilaha illallah har yanzu ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim a kullum awa 24 a nuna muna makhlukin da ya samu wannan daraja daukaka sa'an nan kuma don wani arni wani hamuki wani kafiri wani dan iska ya zo yana shashancin shi ya ce ya ya yi ma manzo Allah batanci ina manzo Allah yake manzo Allah ya yi ta faru ta an yi an gama ya zo ya isar da risala ya ce Allahumma hal ballagtu al Allah ila rafiq al a'la yana cikin aljanna yana nan ba sannan kuma a cewa ana bata mishi me zai shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma ce ana bata musulunci musulunci Allah ce wa raditu lakum al-islam dina inna ad-dina inda Allah al-islam abinda Allah ya soya ya yarda da shi wa sai bata shi kaddara duk halittar duniya tun daga farko har karshe su haɗu baki ɗaya da ɗan adam da aljan da sun tsaye da komai su ce za su yi manzo Allah batanci Allah da mala'iku suna yi manzo Allah salati me ya shafi manzo Allah daga dangane da wannan sai dai ka kamanta shi da kana tafiya kan gorin dutse sai ka ga busur ko ga akuya tinkiya akuya ko mene ya dauki kafin shi yana buga dutse yana karo da dutse yana so ya kare dutse da kafansa sai ka ce mai ya latiha eh tihin saharatan yawman liyuhiyaha wa lam yudirha wa auha qarnahu alwa'id tihin saharatan yawman liyuhiyaha falam yudirha wa auha qarnahu alwa'il ka ce dabba ce ta je tana karo da dutse wai dan ta fasa dutse ta karya dutse sai ba abin da ya samu dutse sai dai kafin ne ya kare wani lauta ya ce ya lati hasaratan yawman liyuhiyaha ashfiq ala ar-ras la tushfiq ala al-zakhri ya tafi ya ga dabba na karo da dutse yace ka tausaya maka ke dabba ki tausaya maka hoi kanki mana kada ki tausaya ma dutse babu wani makhluki da zai wani abin da zai shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko batanci ko tawaya tunda Allah mala'ikun Allah suna masa salati duniya kakan baki daya a hadu a ce za a yi mishi batanci mai waye san ana yi ba wanda ya san ana yi haka addinin musulunci ba wanda ya sai ma addinin musulunci batanci sai dai bata mai ya bata maka ya bata mashi ya bata mata ya bata muna ya bata musu ya bata mu. abin da yake so ke da ya sa muku cikin wasu wasu ya ta muku rudani a cikin kwalinku amma shi kansa ya san ba abin da ya shafi ba abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne fiye ya halitta a wajen Allah madaukakin sarki to sa'an nan kuma wannan abin da suka yi me ya haifar yasa aka je aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza kasar ingila da kasar amurka kasashe ne suka ce wai na yanci wai na yanci sai wai suna ce a ah, to wannan da ake magana game da shi ana kashe kashe waye shi sai musulman ingila suka ce suna raba alkur'ani ku je ku karanta fassara na turanci kowa ya karanta sai ya karbi addinin musulunci abinda suka yi akasin haka suka samu riba mai suka samu babu ba abinda suka ci riba kuma da gangan ne da manufa ake yi ba wai an san zai shafi manzo Allah bane ko da wasa sun fi ka sanin haka amma bar su tashi hankali bar su gwada su gani da sauran ɗimin imanin ko kuwa ya mutu an fahimta isa kamata ya yi musulmi duk mumini duk ya san menene ake nufi da shi me ake shirya masa shin ana samun sa'a a cikin shirin da ake masa ko ba a samun sa'a to in ba shi da kwakwaran karfan imani to shi ke nan kullum yana cikin damuwa ke shi yasa malam ya faɗa maka farkon abin da ya kamata ka yi awwalu ma ji alal mukallafi tasbihu imani ka inganta imaninka in ka inganta imaninka magana ta kare a taya mu da addu'a a taya ana yin addu'a mala'iku suna addu'a sun zina suna yin muminai salihan bayan addu'a inganta imani ka shiga cikin addu'a mala'iku salihan bayi manya-manyan bayan Allah suna yi ma musulmuminai addu'a assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ka zama mutumin kirki zaka shiga cikin addu'a amma imaninka ya zama saboda malam ya san kai mumini ne amma ya san inda ka dauki imani yana bukatar gyara sai ce awwal a'udhu bismillahi bismillahir rahmanir rahim awwal ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi ka inganta imaninka wani abu ba zai zo ya girgiza ka ba a cikin wannan hayaniyar da ake ciki kakaf matsala na zuwa sai ka warware ta baki ɗaya ka gama da ita ba abin da ka gama da ita ka san me ake nufi ka san ya za a yi ka san ya za a yi musulmai ba su cutu ba ka san ya za a yi ayi ka san ya za a yi ka nuna musu su kara bakin ciki me ke damun su duk abin da suke so su raba ka da musulunci su raba ka da imani duk shirye-shiryen da za ka yi sun yi suna cikin yi suna cikin mitin suna cikin shirye-shirye yanzu haka muna zaune ana cewa rana ta fadi magarba ta shiga muna so ko ba masu mun yadda ko bamu yadda ba ladan zai kama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah amma kalmar da take sukar su kenan ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah sai su kalla su gani wanda yake kira sallallahu da kira ba shi da cefanen yau ko na gobe iyaye haka yi haka mutane mun shirya masu mun kulla mun yi har yanzu suna cewa allahu akbar ai karshen tawaye ke ma'ana mun shirya mun kashe mun kera mun komai sannan ce mana allahu akbar tawaye ke ne ya yi muna tawaye ke ne bana a banza a wasi muke yi a duk abin da muke shiryawa a banza a wasi muke shirya shi ba shi da tasiri sai a kalla tawaye ke kiran sallar Manya 'yan siyasa ne manya 'yan a'a talaka ne cikin talakawa ta kira ba shi da tefanin yau amma lokaci kai dole je ya kira sallah in bai yi ba wani zai yi in ba ka yi ba wani zai yi haka za a yi a kano kano duk inda musulmai suka sai a yi haka duniyar musulmai baki daya to sai sa yadda ka dauki sallah da salatin annabi haka za ka dauki kiran sallah lokacin da ka ce allah Allahu akbar magaruba Kano lokacin wata kasan ana Allahu akbar isha wata kasan ana Allahu akbar asuba wata kasan ana Allahu akbar azhar wata kasan kuma ana Allahu akbar la'asar to haka awa 24 Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to shi da yake rikita musu lissafi yaya aka yi waɗannan al'umma ana kashe-kashe a kasashen Zuriya, a kasashen afghanistan a libya a iraq a ko'ina amma za a mace da hijabi za a kaila kiran sallah kuma za a ga ana sallah ɗin yaya wani irin mutane ne waɗannan mun kasa raba su da abin da muke so mu raba su da su mun mun aika musu talauci mun shirya komai da komai amma lokaci na nan za ga mutum ko da jini a jikin shi ko menene yace Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa kalmar da take buga musu zuciya kenan ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma haka za haka duniya za ta ba za ta gushe ba tana ashhadu anna muhammadar rasulullah ila an yarisa Allahu al-arra wa man alaiha ko su sa ransu inuwa su huta ko ko su tashi hankalin su, wallahi wannan kalman ba za a rabu da ita ba har aje a hadu da Allah an fahimta to shi yasa in zaka fara ka ce ai mummunan aiki an bata ma musulmai amma an bata ma manzo batanci ga manzo Allah ba ba zai shafi manzo Allah ba abin da ya hada shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta kana so ka ɗauki ma'auni ka auna duk mutanen duniya su yi manzo Allah ce. inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi bil fi'l al-mudari wal mudari yadullu 'ala at-tajaddud 'ala ad-dawam wa at-tajaddud ma'ana suna yi kenan ba a daina ba mala'ikun Allah guda nawa ne a cikin sabar ta akwai baitul izza kullum akwai mala'iku dubu saba'in da za su yi sallah su da Allah su tafi sai kuma tashin alkiyama gobe wa za su wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa to wa'annan ma ya rabu da rabaka illa huwa sun yi manzo Allah salati to a nuna mana kuma wani makhluki da ke da abin da zai yi ma manzo Allah kwarzani ko kaka kankani babu shi yasa wa'anda suka san wannan sun san wannan sun san manufar mutane me yasa me suke yi da aka yi libya me aka yi aka kashe mutum daya da aka kashe mutum daya sai aka yi ne suka kai bataliya nawa eh suka ajiye bakin libya haka suke su eh Allah ya kiyaye ya kamata musulmi ya zama ala basirati ala wa'ayin min dini eh shikenan kaga abinda manzo Allah ya fada ku kalli yadda Allah ya juya Allah ya kare ni daga zagin eh, sukan shawa. na muhammad saboda jin haushi suka ce laisa bi muhammad inna ma huwa muzammam to duk sa'an da suka aiko la'anta la'antar na zuwa wajen muhammad ne ko muzammam ba laisa muzammam inna ma huwa muhammad haka yace wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammad وشق له من اسمه ليجله ajallahu Allah waye kuma isai kaskantar da shi wa ma yabtaqi al-fussalu mimman ajallahu wa shaqqa min ismihi li yujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadun sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya mishi salati kuma sai Allah ya tallata ya tallata salati bayan Allah da mala'ikunsa suna yin manzo Allah salati sai kuma Allah ya tallata salati don kai ma kai yace man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asha in kai salati dai Allah zai ba goma duk aikin da kai yi wa kake so ya karba to sai Allah shi yayi sai kuma me bayan ya yi manzo Allah salati sai ya tallata salatin kai ma kai ci riba gara ba sa bolan zaki kai ɗaya Allah zai ma goma waye zai wasa da salati to don Allah wani shashi shashi don wani ɗan don wani kaza kaza kaza kuma ya je ya shi kenan sai zama abin tashi abin tashi haka da damuwa a'a ni da kai bata ma amma manzo Allah ya zo ya yi ala hal ballagh ala hal ballagh aka ce ila rafiqil a'la ina ma ila rafiqil a'la manzo Allah na cikin aljanna matarsa na cikin aljanna ƴaƴansa na cikin aljanna sahabbansa ma akwai ma albishir da aljanna to kuma me saura ni da kai muka saura hanya fa da ni da kai da ita ake babu tauqitu fil khiyar babin da yazo mutum ya ba matarsa zabi ko ki zabi zama da ni ko ki tafi gidanku haka manzo Allah ya ma matarsa to sai na aisha ta ce fa bada abi at-tawqit kenan da ita aka fara shine ma'anar tawqit قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال انبانا يونس بن يزيد وموسى بن علي عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير ازواجه da aka umarci manzon Allah sallallahu kulli kaza in na turidna Allah wa rasulahu fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran in kun kun duniya kuke so mata a duniya ne fa ta'ala umatti'kunna wa usarrihkunna sa in kuma Allah da manzon sun ke nema dan Allah wannan wannan ma zabin in ba dan alqur'ani ne ka ba sai a ce yaya zabi zai zo haka kamar Nana Aisha Aisha sa ta yi mamaki manzo Allah ce ko kin zabe ni to in kuma kin zabi duniya shikenan amma fa kada ki gaggawan zabi ki je ki shawarci iyayenki su wane da iyayenta shi ta ce ai ya san iyaye na ba za su <laughs> ai ya san iyaye na ba za su sa na zabi duniya na bar shi ba an fahimta a ce ga duniya ga Allah da manzansa waye zai zabi duniya eh yanzu dukkan mu muna zaune nan ba wanda ya san abin da za shi tarar ne amma a tabbatar ma cewa aljanna za ka shiga suka sai a bari sati mai zuwa abin ka mutu a bar sati mai zuwa a cikin najeriya ba wuta ba ruwa ba ta kwanciyar hankali kowa bai san makomin al'amarin shi sai da a samu labari za a ce a gashi nan ɗari bisa ɗari Allah ya baka tabbas kana mutuwa aljanna za ka shiga sahaban manzo Allah sahabi da ya yakini imanin shi yanke ya yanke cewa abinda manzo Allah ya faɗi ya ce manzo Allah sakani na da aljanna da shi wannan dabino na gaba ya ce eh ya ce to ai kuma na bata lokaci jefar da abin ya je shiga yaki ya mutu ya shiga aljanna don Allah ya ka ce maka daga nan sai aljanna ka ce a bari wata mai zuwa a bar shi karshe shekara eh sai ka karbi ban shekara karatutinka sai ka karbi sauran hakokinka ah. eh eh je karba je zaura karba ai saboda bai san Mai sa abin da za a ji a karba shi sa ake kallo arias da albashi din eh bada abi faqala sai ce inni zakirun laki amran manzo Allah ce mana Aisha manzo Allah ya bar duniya na Aisha shekarun ta shekara 18 a lokacin da ake yin maganganu shekarun ta 13 14 15 ko 16 ko 17 ko ba haka bane ba amma manzo Allah ya zauna yana tattaunawa da ita zan faɗa miki wata magana fala alayki Allah ta tu'ajjili hatta tasamiri abawayki kada ki gaggawa har sai kin je kin nemi shawarar iyayenki zan yi miki wata magana amma kada ki gaggawa ba da jawabi sai kin je kin nemi shawarar iyayenki qalat tace qad alima tabbas ya sani anna abawaya lam yakuna liyamurani bi firaqihi tace tabbas manzo Allah ya san iyayena ba za su ce min na rabu da shi ba wace khasara ta bi haka waccan matan da aka ce mata kici a uzu billahi da aka faɗa mata da manzo Allah ya ta dora hannunta ana ashkal qaumi ma'ana duk duniya ba mai mara arziki sama da sai ku kafu qalat ce thumma tala hadhihi aya ya ayyuhan nabiyyu ya ya ayyuhan ya kai wannan annabi mai girma qul li azwajika ka faɗa ma matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alai umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila in duniya kuke so ba a tamfofi da laishuka da wainan kwai da kajin gidan gona da motoci su kuke so ku zo za a tuna muku su gashi وإن كنتن تردن الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فقلت أفي هذا السامر أبويا ya manzo Allah a cikin wannan zabi sai na je na nemi shawarar iyaye na? ga duniya ga kai kai da Allah ga Allah ga manzonsa ga duniya sai ma na nemi shawarar iyaye na ni ban san abin da zan zaba ba ayan gariya mai hankali fa inni uridu Allah azza wa jalla wa rasulahu wa daral akhirah na zabi Allah da manzonsa da kuma ranar lahira qalat aisha thumma fa'ala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam misla ma fa'altu sa'annan sauran matan duk sai suka yi koyi da nana Aisha abinda ta faɗa ta ce ta zabi Allah da manzonsa da ranar lahira ta bar duniya kowa sai ta zabi wannan ولم يكن ذلك حين قال na رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترنا طلاقا yace lokacin da manzon Allah ya ba su zabi suka zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saki bai auku ba min ajli annahun ikhtarnahu saboda sun zabe shi to sai yace saboda sun zabe shi saki bai auku ba to da aka ce ko dai ki zabe ni ko ki zabi duniya sai ta ce ta zabi duniya ko ki a kai zancen ka ba zancen duniya kai ma kanka dan duniyar ne kai ma baka san matsayi ka ba a wajen Allah ki samu manzo Allah ne masalan sa tabbas ko ki zabe ni ko gidan sai ta ce na zabi gidanmu aure ya mutu ko sai ayi saki eh, ya kake da saurin gaggawan ba da jawabi aure ya mutu ko sai ayi saki eh ah, ga abin da yake nufi ko ki zame da ko ki tafi gidan sai ayi saki aure ya mutu ko ko sai ayi saki wannan bai sai sa aure ya mutu ba eh ina mara innamal a'malu niyyati eh a wannan matsala ba kan mutum ɗaya ba ce kan mutum biyu ne ita ta tafi gidansu ne akan a sake ta koko a ta tafi gidansu ne akan ta dawo ta tafi ne da niyan saki eh? ya yi bayanin a zancen bayani bai taso ba a abinda muke nufi zahirin shari'a wannan magana ta isa ta zama saki

ya ce mai ya ce mai in ya ce mata mai idan ko ki zaɓi kaza ko shi ko ita ko shi ko ta zaɓe shi ko kuma ta zaɓi kaza sai ta zama ta ta haɓar da biyu da biyu da ko sai ta ko lallai da saki ya auku ba in kin fita bakin auren ki sai ta fita ta zabi fitan ke ne amma akwai malamin da suka ce aure bai mutu ba inda aure mutuwan aure yake nufi babu zance ki zabe ne ko ki zabe wacce ko ki zabe da jiki ki babu mace da ake saki da ba ta da sun ta aka sake ta ba ta zabi mijin ne kuma ya sake ta ba shi yasa ba ta sa kuka da aka sake ta ko gashi ta zabi mijin ma da ya sake ta ce ta fashe da kuka ta sa kuka ah, ba sa yi kuka eh? da an sake ta ita za ta nema ana sake ta ce ta fashe shi ma shi zai sake ta yana gama sai fashe da kuka sai fashe da kuka akwai wanda yana sake ta sake na uku sai kuka wallahi sihiri aka yi min ban sani ba sai da sakin ya fi na uku yanzu sai kuka da hawaye Wa waye ce ma mace lafiya ce qala ahmarana muhammad bin abd al-ala an aisha qalat lamma nazalat in kuntunna turidna allaha wa rasulahu al-ahzab dakhala ma yasa aka fara aisha فقال يا عائشة kaga yadda yake yake sunna na aisha ke ɗaukaka matsayinta to duk wanda yake cin mutuncin na na aisha fa ya zarce kan na na aisha fa akwai abin da yake nufi inni zakirun laki amran zan faɗa miki wani al'amari fala alaiki allah tu'ajili kada ki gaggawa hatta a bawai to me yasa manzo Allah ce mata kada ki gaggawa ba da jawabi sai kin je kin shawarci iyayenki me yi wa yaranta eh eh me wa karancin shekaru oh, karancin shekaru ya fi yaranta akan makasa kamar magana da ta faɗa ta ce ya san cewa ta je ta gida ta ba na ce yaranta sai ce karancin shekaru ne ce me ban majalkani yaranta da karancin shekaru eh na aisha ba za a ce mata yaranta ba za a ce karancin shekaru imama eh, imam abu dawo da kenan dangane da nana aisha a ce mata yaranta ya fi ko karancin shekaru karancin shekaru shi ne daidai ko <laughs> me bambanci tsakanin yaranta da karancin shekaru eh. yana kusan muni a ciki da dandame akwai muni akwai wauta akwai rashin hankali to amma karancin shekaru kuma fa ba cinya ba kafar baya sai dai wannan ya fi eh, sauki ya fi mutunci eh. an fahimtar imam abu dawo da kenan kitabun sunan ko adab kitabun adab hatta ta sta'amiri abawai kanat kada alima wallahi ya tabbas ya sani na ratse da allah allah abawai ya lam ya kuna liya amurani bi firaƙihi ta ce wallahi ya san iyayena ba za su ce min na rabu da shi ba don kan na san shi shi suka san shi ko fakara alayya يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الأحزاب فقلت أفي هذا أستأمر أبويا يا من الله ولا ما سيناجنا iyaye na? duniya da kai da Allah da Allah da manzonsa da lahira sai ma na nemi shawarar na? fa inni uridu Allah wa rasulahu tabbas ina son Allah da manzonsa قال أبو عبد الرحمن هذا قدم الأول أولى بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم باب في المخيرة تختار زوجها باب النزونة wacce aka ba ta zabi ko mijinta ko tafiya sai ta zabi mijinta قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن اسماعيل عن عامر عن مسروق عن عائشه قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه منذ الله يا بابا مزابي شي فهل كان طلاقا لا لم يكن طلاقا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم قال قال الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران عن خالد بن الحارث قال حدثنا أشعث وهو ابن عبد الملك عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا tabbas manzon Allah ya baiwa matansa zabi amma zabin da aka ba din nan bai zamo saki ba bai zamo saki ba dan sun zabe shi Koko a'a ma'ana ainihin zabin da aka ba su bai zama saki ba bai zama saki ba to sa'an nan kuma suka zabe shi to da ce sun ce sun zabi duniya ba sai an yi saki ko saki ya auku sai eh sai an yi saki sarahan jamila a yi gagani ko sarahan jamila au tasrihun bi ihsan wannan haƙƙi ne na mata da ba sa samu ina ma sarahan jamila au tasrihun bi ihsan wa usarrihun sarahan jamila au tasrihun bi ihsan ina ma tasrihun bi ihsan au sarahan jamila saki da kyautatawa iyaye za su haɗu iyaye za a haɗu saki da kyautatawa Eh. ya yi ba da son ranka ba ah, in ba da son ranka kuma ba niyya kenan ba ba da son raina ba ba niyya kenan ko akwai niyya eh amma ba za ka ce ba da son raina ba abin ba daɗi amma sai ya yi haƙuri haka Allah ya kaddara ko قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه افكان طلاقا منذ الله يا با iyalansa zabi يا ya zama لم يكن طلاقا قال اخبرني عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه منذ الله يا باب زابي سيمك زابيش فلم يقدها alaina shay'an bai dauki wannan cewa saki ba ne eh ya ce mai ba kullum ana yi ba da shi ba ya ba da zabi ma saki yake saki yake yi gaba daya wai mutum zai iya ba matarsa zabi haka ta ce ita sallah ya kai sai a tabbar holan sai ya je dauko mai arha ta ce ba ta so sai kaza kaza kaza ta ce ya ce to wannan ya fi karfi na ko dai ki zabi ki zauna da ni akan iya karfi na ko ko ki zabi ta zabi mai zabin akan mai za a ba ta zabi ko kuwa me? to ai wannan an fito fili ke ko aure ko saki sai ta zabi mai saki to saki ya uku ko shi ya sake ta eh? ko ki zabe ni ko ki zabi saki sai ta ce ta zabi saki ah, mana ita ce za ta saki kanta kenan sai ya sake ta Allah ma jina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil wa والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم